ina gode wa Allah tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya haɗa mu a cikin wannan masallaci mai ɗumbin tarihi masallacin wafrod da ke nan cikin kaduna a wannan yammaci na asabar 29 ga wata rabi'u sani bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1438 wanda ya dace da ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai kamar yadda aka gabatar matashiyar magana da zan yi a taken shine alaƙar riba da tattalin arziki ko da yake wato yadda da na so unwanin ya zama amma sai kasance saboda tsawon shi aka ɗan rage shine alaƙar riba da zazzabin tattalin arziki a najeriya to da wancan ɗin da wannan dai duk abu ɗaya ne suke wato isarwa na sako kamar yadda muka sani a yau tattalin arzikin najeriya na fama da zazzabi mai tsananin raɗaɗi zazzabin nan yana da alaƙa ne da tattalin arziki kuma cibiyar bincike a kan tattalin arziki ta ƙasar amurka wato national bureau of economic research ta fassara zazzabin tattalin arziki da cewa shi ne yanayin da ya kunshi taɓarɓarewar harkokin tattalin arziki a ƙasa baki ɗaya da za ta ɗore har na tsawon wata shida mafi ƙaranci wannan fassara da cibiyar bincike akan tattalin arziki ta amurka ta yi yana da muhimmanci ƙwarai, saboda taɓarɓarewar tattalin arziki abu ne wanda yake iya aukuwa a kowane lokaci amma in ya zamanto ya shafi wasu ɓangarori ne a ƙasa wasu ɓangarori ba su shafi ba to ba a ce mashi zazzabin tattalin arziki wato economic recession misali kamar a nan najeriya kafin shekara ta 2016 tattalin arzikin arewa maso gabas ya shiga cikin halin ni'yasu saboda abubuwan da suka rika faruwa na tashin tashina da rashin kwanciyar hankali da fashe-fashen bama bamai da sauransu wannan taɓarɓarewar tattalin arziki ne amma kasancewar bai shafi najeriya gaba ɗaya ba ba a ce masa zazzabin tattalin arziki ma'ana bai zama economic recession ba hakanan ana iya samun tattalin arziki na ƙasa ya shiga cikin halin ni'asu ya shiga cikin halin tasku kuma ya shafi ko ina a cikin ƙasa amma bayan wani kankanin lokaci kila wata ɗaya wata biyu wata uku zuwa wata biyar sai zama an samu hanyoyin da za a magance matsalar irin wannan yanayin taɓarɓarewar tattalin arziki ne amma bai kai matsayin zazzabin tattalin arziki ba saboda haka irin wannan yanayi ba za a ce an samu economic recession ba amma in ya zamanto abin ya shafi ƙasa baki ɗaya kuma ya zamanto ya kai har tsawon wata shida ana fama da wannan matsala to sai a ce an samu zazzabin tattalin arziki a ƙasa kaza shi wannan zazzabi a najeriya wanda faɗuwar farashin ɗanyen mai a duniya ta ƙara haɓaka shi na da alamomi masu yawa kamar yadda masana suka bayyana daga cikin alamomin da ke nuna ƙasa ta shiga cikin yanayi na zazzabin tattalin arziki akwai taɓarɓarewar ƙimar dukkan hajoji da ake samarwa a ƙasa wanda da turanci ake ce masa gross domestic product da zarar aka ce gdp ya samu tasgaro mai yawa kuma ya zamanto ya wuce wato ɓangare biyu a cikin ɓangarori hudu ko kuma zango biyu a cikin zango-zango guda hudu a shekara ma'ana ya zama wannan yin ƙasa da gdp ya yi ya wuce na wata shida to alama ce ta cewa wannan ƙasa ko dai ta fada ko tana gab da fadawa cikin yanayi na zazzabin tattalin arziki shi gdp shi ne ma'aunin bunƙasa da haɓaka da ƙarfin tattalin arziki na kowace ƙasa da shi ne ake aunawa duk da cewa saboda baya la'akari da tsarin wato yanayin rayuwa na al'umma ɗaiɗaiku wannan ma'auni ana ganin ba shine ma'aunin da ya fi ba watakila abin da ya fi shine a duba wannan kima ta dukkan abin da aka sana'anta ko abin da aka kawo a matsayin haja la'alla abin da aka sana'anta ne ko kuma abin da aka yi na aiki aka biya wato ko product ko services sai ya zama in an tattara jumlar to kuma sai a raba shi da adadin yawan mutane na ƙasa sai a samu abin da ake kira per capita income to wannan suka ce ya fi dacewa a matsayin ma'auni na haɓaka ko bunƙasan tattalin arziki ga ƙasa fiye da kawai ɗauko mujarrabin ƙimar kuɗi na abubuwan da aka sarrafa a matsayin hajoji ko dai kaya ne ko kuma ayyuka da aka iya yi aka samar da kuɗin shiga a dalilin yin wannan aiki din wato kaman abin da ya shafi leburanci ko kuma wani abu da mutum ya yi aka biya shi to idan ya zama gdp ya samu ya yi ƙasa na tsawon wata shida to an samu alama da ke nuna cewa lallai wannan ƙasa za ta fuskanci zazzabi na tattalin arziki alama ta biyu idan ya zamanto kudaden da ke shigowa ga mutane a dalilin ayyuka ko na albashi ko kuma ayyukan da za su yi a biya su ya zama ya yi kaɗan wato ya yi ƙasa ƙware da gaske mana ƙarancin kudaden da ke shigowa mutane in ya zama abin ya zarce har na tsawon wata shida to za a ce alama ce ta zazzabin tattalin arziki sai alama ta uku ƙaruwar rashin aikin yi ga waɗanda suka cancanci yin aikin dan dama ba kowa ne ya cancance aiki ba ko dan saboda bai yi karatun da ake bukata ba ko kuma saboda ba yi da karfi na jiki da zai iya leburanci a biya shi kaga shi irin wannan dama ba a sa ya cikin masu bukatar aiki shi irin wannan tallafi yake bukata ko dai daga wajen hukuma ko daga al'umma da ke zaune tare da shi to amma waɗanda suka cancanci yin aiki sai suka rasa aikin yi sannan kuma ya zama waɗanda ma ke cikin aikin an rage yawan su saboda ba za a iya biyan su albashi ba in aka samu haka har na tsawon wata shida to za a ce alama ta taɓarɓarewar tattalin arziki ta auku sai alama ta hudu taɓarɓarewar adadin hajojin da masana'antu ke iya samarwa idan ya zamanto masana'antu wato industries kenan ya zama abubuwan da suke iya samarwa na hajoji ya taɓarɓare ya yi ƙasa ta yadda ba sa iya sana'anta abubuwan da al'umma ke bukata da kuma wanda za a iya fitar da shi a saida to wannan ma alama ce ta zazzabin tattalin arziki sai alama ta biyar tasgaro a kasuwar hada-hadar hannun jari idan ya zama zamanto hannun jari da ake hada-hadansa wato stock market kenan sai ya zama an samu tasgaro ta yadda ba a iya musaya wani ya saya wani ya saida in ya zama kasiya kasiya kenan ba a sanin ranar saidawa ba ba wanda yake so ya saya in ma za a saya za a yi ma wannan hannun jarin naka kudin gora ne to shi ma in ya zarce har wata shida za a ce alama ta zazzabin tattalin arziki ta auku sai alama ta shida raguwar adadin abubuwan da ake saye da sayarwa a kasuwa idan ya zama zamanto abubuwan da ake kaiwa kasuwa a saya da abubuwan da mutane ke zuwa su ce suna bukatan su saya wato demand and supply kenan in ya zama shi ma ya yi ƙasa kwarai da gaske kuma ya zarce har wata shida za a ce an samu alama ta zazzabin tattalin arziki sai alama ta bakwai hauhawan farashi na kayayyakin bukatu na yau da kullum in ya zama kayayyakin da ake bukata na yau da kullum ba mu ce kayayyaki na masarufi ba domin kayayyakin masarufi luxury ba kowa dama yake yin mallaka ba a kowane hali amma idan ya zamanto abubuwan da suke na rayuwa ne wanda ake bukata na yau da kullum sai zamanto hauhawan farashi ya same su ba a iya saya in an saya ma ba za a iya samun yadda ake bukata ba da kuma kuɗi wanda aka saba sai ko ma kuɗin da ya fi na da in hakan ya zarce har na wata shida to an samu alama ta economic recession sai alama ta takwas hauhawan kuɗin ruwa wajen ba da bashin banki ga waɗanda ke mu'amala da bankunan da ke ba da bashi da ruwa idan ya zama to interest ya zama ya hauhawa ta yadda mutane da yawa ko da ma wanda suka yadda su je su ta'ammuli da bankunan da ke ba da bashi bisa tsarin kudin ruwa suna isan su je din amma ba za su iya ba saboda hawan kudin ruwa din to wannan ma in ya zarce na wata shida alama ce ta an samu zazzabin tattalin arziki a ƙasa sai alama ta tara ta ƙarshe da zan faɗi shine idan ya zama an samu karyewar darajar kuɗi na ƙasa wato ya zamanto exchange rate na ƙasa ko kuma balu na karansi ya zama ya yi ƙasa kwarai kamar yadda misali muke gani a najeriya ta yadda hatta ma a farashi na gwamnati ana magana naira ɗari uku ne da goma zuwa da goma sha biyu sa'an nan kuma a farashi na bayan fage ko kuma farashin masu saidawa a wajen ainihin tsarin babban banki shi kuma yana kai har ɗari biyar wani lokaci wani lokaci ɗari hudu casa'in da biyar casa'in da bakwai da dai sauransu to wannan in ya ɗore ya zama ci gaba yake yana ƙara hauhawa wato abin da ake iya amfani da shi na kuɗin ƙasa domin a sai dala ko kuma fan ko kuma euro ko sauran kuɗaɗe na ƙasashe in ya zama ya hawa ƙwarai kuma ya ci gaba har na wata shida to za a ce an samu zazzaɓi na tattalin arziki a wannan ƙasa ne to duk waɗannan abubuwa guda tara za mu iya ganin cewa a yanzu wannan ƙasa mu mai albarka ta najeriya na fuskantar su gaba ɗaya kenan ma iya cewa a yanzu ƙasar najeriya kamar yadda mafi yawan ƙasashe ma a duniya ke fama da matsalar nan ta faɗa mana wannan matsala ta zazzabin tattalin arziki wato economic recession musamman ma daga tsakiyar shekara ta 2015 zuwa yau da cewa ba wannan shekarar ne abin ya auku ba abu ne wanda yake da dogon tarihi domin tun kusan shekara takwas tara da ya wuce dukkan rukunai da alamomi na taɓarɓarewar tattalin arziki da ma zazzabin tattalin arzikin duk sun bayyana a najeriya ila iyaka an ta ƙoƙari ne a rufa da yadda ba zai bayyana ba ta hanyar buga sabbin kuɗi ko da yaushe da ƙara sayan daloli da kuɗin da ya kamata a ce na rara ne da ake ajewa wannan yasa sai zama ba a ga al'amarin ya bayyana ba ba a jira ɗin ba har sai kusan shekara ɗaya da rabi da ya wuce to amma kafin wannan lokacin fa ƙasashen duniya da dama sun faɗa cikin matsalar lalacewar tattalin arziki wato abin da aka kira global financial crisis tun bayan aukuwar wannan taɓarɓarewa ta tattalin arziki na duniya baki daya a shekara ta 2007 wato 2007 wanda wannan taɓarɓarewar ta haifar da kashe fiye da dalan amurka wuri na gugan wuri har tiriliyon goma sha ɗaya da bakwai domin a ceto manyan kamfanoni da manyan bankuna da manyan cibiyoyin hada-hada ta kuɗi na duniya sai da aka kashe dalan amurka wuri na gugan wuri sama da tiriliyon goma sha ɗaya da ɗigo bakwai a tsakiyar watan satumba na shekara ta dubu da tara zuwa watan agusta wato watan agus kenan na dubu biyu da goma matsalar taɓarɓarewar tattalin arziki na duniya ta shafi najeriya domin ko zai ta jawo wannan ƙasa tamu kashe zunzurutun kuɗi wuri na gugan wuri har naira biliyan 620 don ceto manyan bankuna guda takwas waɗanda ke gab da durƙushewa a wannan lokaci banda wannan najeriya ta sayi bashin da ake bin bankuna waɗanda suka samu tasgaro wato non-performing loans kenan ta hanyar ko ta ƙarƙashin kamfanin da ake kira asset management corporation of nigeria wato amcon kenan wanda ke lagos da kuɗi wuri na gugan wuri har naira tiriliyan ɗaya da ɗigo bakwai banda wannan najeriya dai ta sake inganta jarin bankuna na musamman da aka kafa wanda aka kira su bridge banks wanda suka sai waɗansu bankuna irinsu afribank irinsu bank php da sauransu to wannan bridge banks ɗin guda uku sai da aka samu aka bunƙasa jarinsu da zunzurutun kuɗi wuri na gugan wuri har naira biliyan 679 idan muka tattar jumlan kudin da najeriya ta kashe a tsakanin watan tara wato watan Satamba na shekarar 2009 zuwa watan August na shekarar 2010 za mu ga cewa Najeriya ta kashe abin da bai gaza tiriliyan biyu da na kudin naira a Najeriya ba. domin magance matsalar taɓarɓarewar tattalin arziki da ta shafi manyan bankuna da manya-manyan cibiyoyin hada-hada ta dukiyar al'umma masana sun yi saɓani game da dalilan aukuwar matsalar bisa la'akari da mahanga ta addini da mahanga ta siyasa da mahanga ta tattalin arziki ba tare da cimma matsaya guda ɗaya ba wasu sun ce ka zane. wasu sun ce ka zane haka dai haka dai to amma binciken da bankin da ke ba da rance na duniya ya yi wato international monetary fund imf wanda ya fitar a shekara ta 2009 karshe-karshen wannan shekara din, ya karfafi ra'ayin masu cewa abubuwa guda biyar ne suka jawo matsalar taɓarɓarewar tattalin arziki na duniya baki ɗaya wanda kuma su ne a yau suka haifar da matsalar zazzabin tattalin arziki na duniya wanda bai bayyana ba sai lokacin da aka samu karyewar farashin ɗanyen mai a kasuwar duniya baki ɗaya waɗannan abubuwa guda biyar su ne kamar haka na farko cinkushewar dukiya da jujjuyawarta a tsakanin mutane 'yan kalilin da da yawa daga al'umma ba su da komai suna rayuwa cikin matsanancin talauci amma 'yan kaɗan a cikin al'umma a ƙasashe da yawa na duniya su ne suka mallaki dukiya mafi yawa misali a ƙasar amurka a shekara ta 2007 an bayyana cewa kashi 20 na al'ummar ƙasar ne suka mallaki kashi 85 na dukiyar ƙasar amurka gaba daya a yayin da sauran kashi 80 na jama'ar ƙasar suka mallaki kashi 15 katal na dukiyar da ke kasar to in ka ɗauki wannan amurka in ka dawo najeriya abin ya fi muni domin kana iya cewa a najeriya duk da cewa ban da ƙididdiga daga wata cibiya amma bisa hasashe ba za a rasa kashi casa'in da biyar na dukiyar najeriya gaba ɗaya a hannun ƙasa da kashi goma na al'ummar najeriya mai yawan aƙalla miliyan ɗari da tamanin a yau kaga wannan na nuna cewa dole idan matsala ta auku a ƙasa ta tattalin arziki dole wannan matsalar ta shafi ƙasar gaba ɗaya domin dama kashi kusan casa'in da wani abu na rayuwa ne cikin talauci matsanancin talauci saboda ko da binciken da cibiyar ƙididdiga ta najeriya wato national bureau for statistics ta bayyana na shekarar 2016 akalla kashi 68 na al'ummar najeriya na rayuwa a kan ƙasa da dala biyu da ɗigo ɗaya a kowane yi. wannan na nuna cewa in ka ɗauki wannan hasashen ka sake dawo da abin zuwa ga adadin wanda suke da dukiya da adadin wanda ba su da shi ka iya cewa kusan kai casa'in ɗin nan da na ambata gaskiya ne su ne ba su da suka mallaki ƙasa da kashi goma na dukiyar najeriya gaba ɗaya domin idan ana maganan kashi sittin da biyar zuwa sittin da bakwai na al'ummar Najeriya a bara shekarar 2016 na rayuwa akan ƙasa da dala biyu da dubu ɗaya wannan na nuna maka cewa in dai kana magana ne akan ainihin dukiya to tabbas kashi casa'in da wani abu na dukiyar nan na hannun kashi goma ne ko kuma ko da ya fi kashi goma da kaɗan ne wannan adadin ya fi to wannan kuma babban matsala ce dama domin abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya guje mana kenan shi yasa yayi magana akan yadda za a raba dukiya ta yadda wanda ma bai da shi zai dan samu ko dai ta hanyar zakka ko ta hanyar wakafi ko ta hanyar kyauta ko ta hanyar sadaka ko wasu hanyoyi dai wanda shari'a ta tabbatar da su dan mene kai la kuna dulatan bainal agniya minkum kai la kuna dulatan bainal agniya minkum dan kada dukiya ta zamanto tana yawo ne kawai a tsakanin mawadata a cikin ku ta yadda sauran jama'a mafi yawa za a zamanto ba su da shi to wannan abinda ya zama dalili na farko kenan na taɓarɓarewar tattalin arziki na duniya tun a wancan lokaci da kuma a yanzu da ake fama da zazzabi na tattalin arziki sai dalili na biyu amfani da kuɗi a matsayin hajar sayarwa hajar sayarwa kuɗi ya zamanto commodity maimakon aikinsa na asali menene aikin kuɗi na asali shine zama ɗan shiga tsakanin mai saye da mai saidawa ya zamanto abin da ake amfani da shi a matsayin farashi ko kima a wajen musanya wannan shine da turanci ake kira medium of exchange idan ya zama kudi ya tashi daga medium of exchange ya koma commodity trading commodity to dole za a samu taɓarɓarewar tattalin arziki domin zai zama ana lissafin kudi ne na ƙarya kuma kudin nan yana tushe a wuri ɗaya da zaran wannan wuri ɗayan ya samu zazzabi ya samu matsala to kenan kowa ma zai yabawa a yazaki domin kuɗi bai da wani amfani in ba ya rabu da kai ba kamar yadda alhassan albasari ɗaya daga cikin manyan tabi'ai rahimahullahu ta'ala ya faɗi ya ce bisa rafiqani a dinar wa dirham layan fa'anak hatta yufariqak yace tir tir da abokai guda biyu dinare da dirham naira da kwabo ba su da wani amfani gare ka sai sun rabu da kai in ba ka rabu da su ba za su amfani ka ba kaga da kuɗi ne in yana jiyunka sai zama kuɗin cizo kana tsoron sata kana tsoron fashi kana tsoron su bata kana tsoron wani ya ɗauke da sauransu amma da zaran ka sayo mota kuɗin da ya amfane ka kana sayan gida ba kuɗi ka cire ka saya ba kuɗi ya amfane ka in ka sayo abinci kuɗi ya amfane ka in ka ba da sadaka ko ka fit da zakka ko ka yi wakafi da shi kuɗi ya amfane ka idan ka je kai cinikin fili kuɗi ya amfane ka in ka biya kuɗin makarantar kanka ko na yaranka kuɗi ya amfane ka in ka biya kuɗin asibiti kuɗi ya amfane ka amma in yana tare da kai a cikin lalita a aljihu ko kuma akawun na banki bai je ko ina ba ba da wani amfani gare ka shi yasa alhassan albasari ya ce sir da abokai guda biyu dinare dirhami wanda ba su da wani amfani gare ka har sai lokacin da suka rabu da kai amma a yau in muka dubi yadda kuɗi yake an cire masa asalinsa wato aikinsa na asali zama medium of exchange ya zamanto shi ne farashin musanya a a yau an waye gari shi kansa abin sayarwa ne commodity ne da za a sai da shi idan na ce commodity za a saida ina nufin kuɗi na ƙasa da kuma kuɗi wato irinsa a ƙasa guda ba ya zamanto canji a tsakanin kuɗin ƙasa da kuma kuɗin wata ƙasar ba wannan daban yake don shi ma wannan ba ainihin farashi ne na musanya ba a'a musanya shi kawai an yi musanya ne domin a samu a iya amfani da shi a matsayin farashi saboda idan za ka yi tafiya gaban najeriya sai ka zo nan hamdala sai ka sai dala me amfanin dala in ba ka sai da in ba ka yi amfani da ta ka ta abinci ka biya kuɗin hotel ka biya kuɗin magani ba amfanin ta kenan ba in ya zama kawai ka ajiye mai amfanin ta to amma in aka wayi gari kuɗi ya zama shine ake tallansa ake sai da shi a matsayin hada to dole a samu taɓarɓarewar tattalin arziki kamar yadda muke gani a yau mutum sai je kai sa ya ajiye a banki ya koma gida ya bacci da ina sa biyu a rufe bayan wata ɗaya ko wata shida ko shekara ɗaya wannan kuɗi sai ya karu ya hayayyafa ya ninku saboda an sa mai kuɗin ruwa a ciki dole a samu matsala in ya zamanto tattalin arziki ya samu tasgaro irin wannan yanayi zai haifar da cutarwa mai yawa ga jama'a wannan magana ta alhassan albasari na cikin littafin siyar a alamin nubala na al'imamu zahabi sai dalili na uku kasuwanci na bogi da suna hada-hadar kimar kudade abinda da turanci ko kuma ilimi na hada-hadar kudi wato finance ake kira derivatives wannan derivatives ɗin wani nau'in hada-hada ce wadda take ta bogi ba ka ganin komai ba wani abu a zahiri ba a sai kaya ba ba a sai da kaya ba ba a ba da kuɗi ba amma an yi hada-hada da sunan ƙimar kuɗaɗe da ke kai kawo a duniya kuma wannan matsala wato wannan irin hada-hada wadda ta zama annoba ruwan dare a ko'ina sai ta zamanto ta ma ta arzikin duniya yawa misali a shekarar 2008 2008 kimar irin wannan hada-hada ta kimar kudade wato derivatives a kasar amurka kimar ta kai dalan amurka trillion 741 trillion dala trillion 741 ma'ana miliyan dubu dubu miliyan dubu dubu tunda miliyan dubu ɗaya shine biliyan biliyan dubu ɗaya shine triliyan saboda haka miliyan dubu dubu sufuri har goma sha biyu kuma wannan sufurin har ɗari bakwai da arba'in da ɗaya sannan ka sa sufuri goma sha biyu Shi ne adadin derivatives a amurka a yayin da a wannan shekara ta dubu biyu da takwas kimar gdp na duniya gaba ɗaya dalar amurka tiriliyan 60 ne kawai da ɗigo shida gaba ɗaya gdp duniya wanda shi ne zahiri ana maganan products ne da services kimarsu to gaba ɗaya da estimate da hasashe da aka ƙanƙara na ƙasashen da ba komai yake zuwa kasuwa ba kamar najeriya sauran ƙasashen da ake ganin su ne suke tasowa duk da hasashe da komai da komai da aka yi an tabbatar da gdp shekarar 2008 kimar sa tiriliyan 60 ne da ɗigo shida amma kimar derivatives na amurka kawai a wannan shekara tiriliyan dala tiriliyan 700 ne da 41 ma'ana kimar derivatives kudin bogi wanda ba shi ba a duniya ba a gan shi ba ba kaya aka saya ba ba kaya aka saida ba ba a ga kudin ba amma ya ninka gdp duniya har sau goma sha biyu don Allah an shirin gaskiya a nan ai dole a samu matsala sai dalili na hudu mu'amalar hannun jari bisa tsarin rashin tabbas mai yawa wanda ake kira algarar fahish wanda ke hana mallakar haja kafin a saida ta da kuma ɗaukan hasara kafin mutum ya ci riba wanda waɗannan abubuwa guda biyu ne jigo a musulunci a wajen kasuwanci dole ne ka mallaki abu kafin ka saida na biyu dole ka ɗau hasara ka ji za ka iya ɗaukan hasara in abu ya faru kai kake da hasara kafin ka iya cin riba wanda ita ce ka'ida sananniya ba ka cin riba a inda baka yadda ka ɗauki hasara ba idan yanzu na zo na sai kuɗi kamar dala akan cewa zan je in sai dama wani a zariya ne a kano ne a ko ina ne idan na sai wannan kuɗi abin da ya faru da kuɗin daga nan zuwa zariya hasaran waye ta wace to in na je na saida ko nawa na ciri ba ba matsala na farko dai na biya kuɗi na mallaki wannan dalar in an sace ni ne idan ta bata ni ne sannan na je na saida kowace irin riba na ci shari'a ba za ta ce don me ba ƙololuwa sai dai shari'a ta ce kai amma dai baka da tausayi hakka ci riban kaza amma dai ba za a ce na saba wa Allah ba sai dai kawai a ce ban yi tausayi ba da ya kamata in ci kaɗan ne dole ne ya zama ka mallaki abu sannan dole kuma ya zama za ka yi ɗaukar hasara idan nasara ta zo kafin ka iya cin riba wannan ka'idar kenan a shari'ar musulunci to amma hanyar da ake yi ta da hadar hannun jari ba hannun jari saye da sayarwa da muka saba ba abinda ake kira a ilimin hada-hada ta zamani speculation ko speculative stock market business wato abinda kawai kai ma baka saya ba kawai kullum kana bincike dala ta kai nawa yau an jima za ta kai nawa daga nan zuwa awa kaza za ta kai nawa sai ka saya baka biya ba za ka ce na sai dala dubu ɗaya ba za ka biya ba ba za a baka ba ba za ka mallaka ba ba za ka ɗau hasara ba a ƙarshe da zaran wannan dalan ta ɗaga to yanzu ne wanda yake so da gaske sai ya saya sai ya baka kuɗinka sai ka biya mai wannan dala dubu ɗayan abin da ya yi saura shine ribarka kai baka mallaki wannan dala ba kai baka mallaki wato baka ɗauki hasara ba amma kuma ka ci riba wannan shari'a ba ta da shi ba wannan shi ake kira speculative stock market business wannan haramun ne a shari'a to kuma shi din nan na daga cikin manya-manyan dalilan da suka durkusa tattalin arziki na duniya musamman ma a shekara ta 2007 sai dalili na biyar mu'amala da kudin ruwa a bankuna da cibiyoyin hada-hadar kudi wato riba kenan wanda wannan ma dukkan bincike wanda bankin bada rance na duniya imf da kuma bankin duniya na bankin duniya world bank sun tabbatar da cewa yana daga manya-manyan dalilan da suka kawo taɓarɓarewar tattalin arziki na duniya baki ɗaya a shekara ta 2007 to ita wannan riba mai ta kunsa ne kalmar riba kalma ce balarabiya kuma tana da ɗanɗan tarihi ma'anarta a harshen larabci ya kunshi karuwa da ɗuwa haɓaka bunƙasa da sauransu don abin da ya zama an ƙara ko aka haɓaka shi ko kuma aka daɗa shi ko ya bunƙasa to sai a ce an samu kalmar arriba amma a shar'ance kalmar riba na nufin ɗabi'ar fifiko wajen musanyar abubuwan da riba ke shiga cikinsu in aka samu fifiko a wajen musanyar abubuwan da riba ke shiga ciki ko kuma yin ƙari saboda jinkirin biyan bashi ko kuma ƙara wani abu akan adadin bashin da aka karɓa a matsayin sharaɗi na ba da bashin to an samu riba kenan riba ka iya cewa tana da fuskoki guda uku a wannan fassara ɗin fuska ta farko in aka samu wato fifiko wajen musanyar abubuwan da riba ke shiga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin Bukhari da Muslim ya bayyana abubuwan da riba ke shiga ya ba da misalansu zinare da azurfa kayan abinci wanda rayuwa ta dogara da su gishiri dabino alkama duk waɗannan ba a musanyansu da junansu bisa fifiko misali haramun ne mutum ya baka naira goma sha ɗaya naira dubu goma sha ɗaya tsofaffi ka ɗauki naira dubu goma sababbi kar ka bashi domin an yi musanyen naira da fifiko haramun amma wanda ya baka dala ɗaya ka ba shi naira ɗari shida ko ɗari bakwai ko ɗari hudu gwargwada yadda kasuwanci ko farashi ya kama ai yanzu naira ce da kuma dala kuɗaɗe ne daban ba iri ɗaya ba amma naira da naira ko dala da dala ko pound da pound ko euro da euro ko real da real to wannan ba a yadda a yi musanyansu da fifiko ba wai dan ɗaya radadagagge ne ko kuma ɗaya mara kyau ne ko tsoho ne ɗaya kuma sabo ne haka zinare da zinare azurfa da azurfa kayan abinci haramun ne a yi musanyansu da fifiko sai dai kowanne a siye shi bisa farashinsa misali shinkafa 'yar gwamnati da shinkafa 'yar mina ko 'yar kura ko 'yar kebbi haramun ne a baka tiya ɗaya ka ba da tiya ɗaya da rai sai dai kowace a yi farashinta a yi musanyan a bisa farashi misali idan shinkafar gwamnati a yau tana naira dubu ɗaya tiya ne yar mina tana naira dubu tana naira ɗari biyar tiya misali to kaga yanzu na san cewa idan zan sai shinkafa yar mina a hannunka in na baka naira dubu ɗaya tiya biyu zaka bani kai kuma ka san in zaka sayar gwamnati a hannuna in na baka tiya ɗaya naira dubu ɗaya zaka bani sai in baka tiya ɗaya akan dubu ɗaya ka bani tiya biyu akan dubu ɗaya wannan ya halasta a shari'a amma ban san kuɗin 'yar gwamnati ba baka san kuɗin 'yar mina ba kawai mai musanya saboda wannan fara ta kal tana kyalli tana sheki tana ɗaukan ido wannan kuma baka siririya tutturna sai ya zamanto a baka tiya ɗaya da rabi ka bada tiya ɗaya ko tiya biyu ka ba tiya ɗaya wannan haramun ne shari'a ba ta shi ba wannan daidai yake da alkama da wake da gero ko da geron nan fari ne da jan gero ko da masaran nan fara ce da ja ko da dawan nan farar dawa ce da ƙaura ko da alkaman nan siririya ce ko doguwa ko gajeruwa ko farfara ko kuma jajazur duk ba a yadda in dai musanye ne kai tsaye to ba a yadda ba a samu fifiko amma idan farashi ne aka samu kowanne an san farashinsa to kuma ba sai na ɗauki kuɗi kila na baka ba ma kuɗin kila hannu na naira saboda haka sun ce to shi kenan kudin ka kaza ne ko kai ka ce kana son nawa Kuɗin nawa kaza ne wanda ake bi canji sai ya bada wannan ya halasta amma ba tare da an san farashi ba ba a yadda ba shari'a ba ta da a musanya irin wannan ba haka nan nama ba za a ɗauki naman rago misali da kasusuwan shi a yi musanya da fifiko ba sai da a san kuɗin kashi a san kuɗin ainihin nama ko a san kuɗin fatan sa a san kuɗin kai ya zama an bambance sannan a yi musanyan farashi ne aka duba ba wai kawai an ɗauka ne aka bada kaza wanne bada kaza ba to irin waɗannan abubuwa so ake kira ribawi wato abubuwan da riba take shigansu to idan ya zama an samu fifiko wajen musanyansu to haramun ne wannan ana kiransa riba fuskar riba ta farko kenan sai fuska ta biyu ta riba ya zama an samu ƙari na kuɗi saboda jinkirin biyan bashi an ba mutum bashin naira dubu goma kuma an ce biya dubu goma ko kuma an ba mutum zani ya saya a kan naira dubu biyar sai ƙarshen wata zai biya kuma ba za a yi mai ƙari ba amma saboda ƙarshen wata ya zo bai iya biya ba ba haka farashin yake ba dama dama dubu biyar suka yarda yarjejeniya amma saboda yanzu bai iya biya ba ba a biya albashi ba ko kuma an biya albashin saboda ana dubin sa wasu wasu basu sukan an cire sai ya zaman to yanzu a ce to tunda dai bai biya dubu biyar din na ƙarshen wata ba sai dai biya dubu biyar ɗari biyar wannan ɗari biyar ɗin da aka ƙara masa a dalilin jinkiri a wajen biyan bashi to wannan sunan wannan ƙarin riba wannan ya sha bamban da cewa na zo da kayana na saidawa kai dan albashi ne wanda ke da kuɗi yanzu tun da ni ina son kuɗi zan saida mai dubu ɗari dubu biyu wanda kuma sai nan gaba zai biya ni farashi na da shi ciniki na da shi da dubu biyu ɗari biyar sai ya siya a haka ya kuma biya ni wannan ba matsala a maganar malamai mafi ƙarfi babu matsala domin a irin wannan yanayi yarjejeniya ce illa an ta kuna tijaratin an tarabin ku. wannan ba matsala farashi muka yadda kai za ka biya kuɗi yanzu bari in sauƙaƙa maka in baka discount biya dubu biyu ba ni kuɗin ina bukata kai sai ƙarshen wata a to ba discount dubu biyu ɗari biyar ne ba matsala wannan amma an yi akan dubu biyu ɗari biyar sai ban biya ka ba sai kace ya koma dubu uku to wannan ƙarin ɗari biyar ɗin haramun ne sunan shirba sai fuska ta uku ta riba shine a ƙara wani adadi akan bashin kuɗi da za a bada a matsayin sharaɗi zan baka naira dubu goma rance a yau za ka biya ni a ƙarshen wata da sharaɗi in ka zo biya za ka biya dubu goma ne da ɗari ɗaya to wannan naira ɗari sunan ta riba domin an sa ta a matsayin sharaɗi na bani bashi amma idan ya zamanto ba a sa min sharaɗi ba dubu goma zan biya ƙarshen wata Allah ya taimake ni na je dai sana'a da dubu goma na samu alheri na ji daɗi kai ba kai ka sani ba da na zo biya na baka dubu goma na ce kuma wallahi kuɗin ka yarfa mu asiri na ji daɗi na samu alheri da yawa ga dubu biyu a sai ma yara fiye wata kyauta na baka matukar baka sa min sharaɗi ba ya halasta a shari'a amma in dai aka sa sharaɗi to an samu abin da ake kira riba waɗannan bangarori guda uku ko fuskoki uku to su ne ake kira riba ko dai a samu fifiko wajen musayan abubuwan da shari'a ta hana musaya da fifiko a cikinsu ko kuma a samu ƙarin kuɗi domin an samu jinkirin biyan bashi ko kuma a samu tun farko a sa sharaɗin ƙari a wajen ba da bashi kowane ɗaya daga cikin waɗannan uku to ana kiran riba tarihi ya nuna cewa tun fiye da shekara dubu hudu ake mu'amala da riba a kasuwanci a duniya manyan addinai guda uku musulunci yahudanci da nasaranci duk sun nuna haramcin riba kai tsaye haka kuma shugabannin siyasa da masana ilimin falsafa na duniya musamman na datan da damansu sun nuna aibin riba daga cikinsu akwai aristotle wanda yake nuna mamaki cewa yaya za a yi a ce kuɗi ya haifi kuɗi ba wai ta hanyar sa shi ya aiki ba ya ce wannan ya hauka ne ya za a yi kuɗi ya haifi kuɗi kuɗi ya haifi kuɗi ya ce wannan shi ne tsantsar hauka ashe kenan kaga hatta waɗanda ba musulmi ba daga cikin wanda ma ba su ma yarda da addini ba kwata-kwata ba su ma yarda akwai Allah ba dalilai na tunanin dacewa da mu'amala kyakkyawa a cikin jama'a na sun ba su damar su ga cewa riba a bacewa take mummuna malamai sun bayyana cewa haramcin riba ya zo a matakai guda hudu a cikin alkur'ani a matakin farko Allah ta'ala ya nuna fifikon sadaka akan riba wannan ya zo a cikin suratun rum sura ta talatin aya ta talatin da tara inda Allah ta'ala ya ce wa ma'ataitum min riba liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allahi wa ma'ataitum min zakatin turiduna wajen Allah fa ulaika humul mud'ifuna abinda duk kuka bada na riba abinda kuka bada na riba wato kuka bada wani abu dan a dawo muku da ƙari domin ya zama ya samu ƙari a cikin dukiyar jama'a su zo muku a wannan baya samun albarka bai samun karuwa a wajen Allah amma duk abin da kuka bada na zakka ko na sadaka kuna neman yardan Allah da shi to wannan shi ke rubanya yanannin ku gare ku saboda amfanin zai je gare ku a lahira a nan wuri sai ba a nuna haramci riba ba an dai nuna aibi an nuna cewa dai sadaka ta fi riba sai a mataki na biyu sai aka bayyana zargin da aka yi wa yahudawa saboda suna karɓar riba bayan an hana su a cikin suratu an-nisa sura ta hudu kenan a ta 161 Allah tabaraka wata'ala sai ce wa akhdhihim riba wa qadnuhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil wa a'tadna lil kafirin minhum azaban alima da kuma karbar riba da suke daga dukiyoyin mutane bayan kuma an hana su wa qadnuhu anhu bayan an hana su karbar riban nan wa aklihim amwalan nas bil batil da kuma cin dukiyoyin mutane da barna bisa ƙarya da yaudara da hanyoyi wanda suke na makudi wa tatna lil kafirin minhum azaban alima Allah ta'ala ce ko mun tanaji wata azaba mai daɗi ga kafirai a cikin su a nan wuri sai aka nuna zargin riban amma ba a nuna haramci kai tsaye ba sai dai aka nuna zargi ne tunda dai ga wasu sun yi an zarge su to kai in mai hankali ne ba sai ka bari ba sai a mataki na uku aka nuna haramcin riba idan ribar ta kasance ninkin ba ninki amma ɗan kaɗan ne aka ci to wannan da sauƙi amma ya zama ya yawa to wannan laifi ne sai zama wannan shi ne mataki na uku na haramta riba a cikin suratu ali imran sura ta uku kenan a ta ɗari da talatin allah tabaraka wata ala ya ce ya ayyuhal na amanu la kulun riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun ya ku wanda suka yi imani kar ku ci riba ninkin ba ninkin ribanyawa akan ribanyawa kuma ku ji tsoron Allah ko ka samu babbar rabo wajen Allah tabaraka wa ta'ala kun ga anan an haramta riba amma in ya zama mai yawa in ya zama mai yawa wataƙila da wannan ne yasa waɗansu daga cikin malamai a wannan zamani suka shiga cikin rudani suke ɗauka cewa riba in ba mai yawa ba ce wato in riba da za a ba ɗaiɗaikun mutane wanda suke bukata su ci tuwo wanda suke bukatan su samu gidan da za su zauna da iyalinsu wannan ne haramu amma riban da za a ba manyan 'yan kasuwa su je su sana'a su samu riba su kawo wannan ba laifi suka ce wai industrial loan wai ba laifi ba ne amma consumption loan shine ainihin laifi to wannan sun dogara watakila da faɗin Allah ta'ala la ta'kulin riba abu'afan muba'afa in ya zama ninkin ba ninki ne to amma za mu gani shin wannan ɗin hakan ne ko ko akwai kuskure a cikin wannan mahanga tasu sai mataki na hudu na haramcin riba inda aka haramta riba gaba ɗaya ɗan kaɗan ɗinsa da mai yawansa gefe gefensa da tsaka tsakinsa da samansa da ƙasansa a cikin suratul bakara sura ta biyu kenan a ayoyi guda hudu aya ta 275 da aya ta 276 da aya ta 278 da aya ta 279 Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa allazina ya'kuluna riba Na ya na illa kama ya kumu lazi ya ta habbaɓa hushai ɓanu min almas zalika bi annahum qalu inna mal bai'u mithlu riba wa halallahu al bai'a wa harrama riba fa man ja'ahu maw'izatu min rabbihi fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila allah wa man ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun yamhaqu allahu al riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kull kafarin afin a biyar. zuwa aya 276 Allah ta'ala ce lallai wanda ke cin riba ba zai miƙe ba a lahira ce kamar wanda shaidanin aljani ya buge shi yana faganniya ya buge shi ya make shi kamar yanzu misali za ka iske idan mutum shaidanin aljani ya shige shi wanda suke da masu ko kuma wanda suke da kamar misali farfadiya ko sallah ake za ka sun faɗi rab ba san inda suke ba haka nan wanda yake ciwon aljanu na tare da shi shafar aljanu ta samai haka nan za ga ya rikice ya rude yana faganniya yana buge-buge kamar wanda ke cikin maye mai tsanani to Allah ta'ala ce wanda ke cin riba a ranar kiyama ba zai miƙe ba ba ce kamar irin wannan zalika bi annahum qalu al bay'u mithlu riba Allah ce za a yi musu wannan azabar a lahira ne tun fa kafin hisabi kenan saboda a nan duniya suna cewa wai ai riba da ciniki duk ɗaya ne riba da sai da sayarwa duk ɗaya ne Allah ta'ala ya karyata su ya ce wa halallahu baia shi dai Allah ya da ya halasta ciniki wa harrama riba kuma ya haramta riba faman ja'ahu mau'izatu min rabbih wanda wannan wa'azin ya zo mashi daga Allah fantaha sai ya daina mu'amala da riba gaba daya falahu ma salafa to laifukan da yayi kafin ya ji wannan wa'azi to an yafe mashi wa amruhu ila Allah al'amarin shi na ga Allah wa man ada wanda ko ya koma ya ci gaba da mu'amala da bankuna masu ba da bashi da ruwa yana karban kuɗin ruwa ko kuma yana ajewa a bashi kuɗin ruwa ko kuma yana ba mutane kuɗi masu ba da bashi a cikin unguwanni a damar da ƙari duk wannan ai kuɗin ruwa ne ba sai bankuna ba kawai to wanda duk ya koma ci gaba da wannan bayan wannan wa'azin ya zo mishi fa ulaika ashabun nar Allah ce to waɗannan fa sune ƴan wuta hum fiha khaliduna kuma za su dawwama a cikin wuta din ya maqullahu riba Allah ta Allah ya tsine marba ya ɗebe marba albarka wa yurbi sadaqati kuma yana ba da albarka yana sa albarka yana sa karuwa da daduwa da haɓaka da bunƙasa a cikin dukiyar take an yi sadaka da ita an ba da sadaka a cikinta wallahu la yuhibbu kulla kaffarin afim kuma Allah baya san duk wani wanda yake yawan kafirci mai sabawa Allah to sai aya ta 278 da 279 Allah ta'ala ce ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minina ya ku wanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku bar duk abin da ya rage komai kankantar shi ma bakiya ma za ka zo da ma na kira komai sa kalilu huwa kasiru na banki ne ko na wajen banki ne kowace irin riba wazaru ma bakiya minar riba ku bar abin da duk ya saura komai kankantar shi na riba in kuntum mu'minina in kun kasance mu'minai ne da gaske ba yaudara kuke yi ba fa in lam taf'alu in ko kuka kuna ganin ba za ku daina mu'amala da riba ba ba za ku daina ta'ammuli da kudin ruwa ba fa zanu bi harbin min Allah wa rasuli to ku sani ana shailanta muku yaƙi daga Allah da manzon shi ga yaƙi ya karo ku daga Allah da manzon shi wa in tubtum in ko kuka tuba kuka daina falakum ru'usu amwalikum duk jarin da kuke da shi an bar muku la tazlimuna kar ku zalunci wala tuzlamuna kuma kuma kar a zalunce ku da wannan ayar malamai suka ce Allah ya rufe kofar duk wata shubha game da ruba don an ce wazaru ma bakiya duk abin da ya saura na riba komai kankantar shi saboda haka industrial loan ne ko commercial loan ko kuma ainihin wato consumption loan ne kowane irin nau'i na ruba dan kankani da mai yawa kowane iri to Allah ta'ala ya hana da wannan aya in kuma mutum bai daina ba Allah ta'ala zai ce to ga shela na yaƙi tsakanin Allah da manzo a gefe guda da ko mai cire ba a ɗaya gefen al'imamu malik ya ce na duba ƙur'ani kakaf daga farko zuwa ƙarshe ban ga wani wuri da Allah ya ambaci wani laifi wanda ya ce ya fito yaƙi a fili a bayyane da mai wannan laifin ba face matsalar riba ashe kenan riba laifinta in aka cire shirka ta fi kowane irin abu laifi a duniyar nan babu abin da ya kai riba laifi a wajen Allah ta fi kisan kai laifi ta fi zina laifi ta fi luwaɗi laifi ta fi maɗugo laifi ta fi dukkan wani abu duk wani zunubi sata meni ko menene shi in dai ban da shirka babu abin da ya kai riba laifi a wajen Allah idan mun ɗauki waɗannan ayoyi da kuma sauran ayoyi da suka yi magana akan sauran laifuffuka zan tsaya a nan don a kira sallah insha Allah sannan sai mu ɗora bi waɗannan bayanai daga cikin Alƙur'ani kenan kuma a cikin sauran mintuna da suka rage ina jin goma zuwa sha biyu bari mu tsokace a cikin hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muga kuma abin da aka faɗi game da wannan riba da ake maganarsa idan mutum ya dubi hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zai ga ko shakka babu riba ba a kyale ta ba yana daga abin da mutum zai gani a cikin hadisai ingantattu cewa tsinuwa ta tabbata akan wanda ya bayar da riba kudin ruwa ko ya karbi kudin ruwa ko kuma ya yi shaida ko kuma ya rubuta da wanda ya bada da wanda ya karba da wanda ya tsaya a matsayin shaida da wanda ya rubutu na yarjejeniya dukkansu wannan tsinuwa ta haukansu. kansu hadisin al'imamu muslim daga jabir dan abdullahi radiyallahu anhu ya ce la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akilar riba Wa mukila wa wa shahidai wa هم sawa manzo Allah sallallahu alaihi ya la'anci ya tsinewa mai cin riba mai cin riba mai karbar riba da mai bada riba da mai rubutu na yarjejeniyar riba da waɗanda za su bada shaida akan yarjejeniyar riba manzo Allah ya ce hum sawa dukkan su ɗaya ne abinda ku duk za a tsinewa mutum wannan abu na da girma domin tsinuwa ta kunshi nisan ta bawa daga rahamar Allah abinda tsinuwa ta kunsa kenan yana daga abinda hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo da shi dangane da riba cewa riba ɗaya ne daga cikin abubuwa guda bakwai masu halakarwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin al-Imam al-Bukhari da Muslim ya ce istanibu sab'a mubiqati ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halakarwa qalu ya rasulullahi wa ma hun Sabai suka ce ya manzan Allah waɗanne abubuwa ne guda bakwai masu halakarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashirku billah wa sihr wa qatlun nafs allati harrama Allah illa bil wa akalu riba ya dai lissafa har guda bakwai shirka da Allah da yin sihiri da kashe rai da Allah ya hana a taba ba da haƙƙi ba da kuma cin riba ma'ana riba na daga cikin abubuwa guda bakwai masu halakarwa cin riba da gangan mutum na sane ya fi laifin yin zina sau talatin da shida mutum ya ci kuɗin ruwa yana sane ko ya bada saboda ya ji ya karɓi bashi da ruwa ko kuma a bashi ya karɓa shi saboda ya yi ajiya a banki a fixed deposit account domin a bashi kuɗin ruwa ko kuma yana mu'amala na saye da sayarwa yana ƙara wa mutane kuɗi don jinkirin biyan bashi ko kuma yana ba da kuɗi ga mutane a unguwa masu ƙaramin ƙarfi yan albashi ne sauransu za a ba da kaza sharaɗi za ku dawo min da naira kaza in wata ya zo ƙarshe duk wannan ai shine riban to manzon Allah sallallahu alaihi ya bayyana cewa cin riba da gangan ya fi muni akan yin zina sau 36 al imamu Ahmad ya rawaito cikin musnadinsa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dirhamu riba ya kullu rajul wa huwa ya'lamu ashadd min 36 zaniya dirami ɗaya na riba da mutum zai ci yana sani ya fi tsanani da muni a kan zina sau talatin da shida riba na da ɓangarori saba'in da uku mafi ƙarancin muni a cikin waɗannan ɓangarori saba'in da uku na riba shine kamar mutum ya auri mahaifiyarsa mutum ya auri mahaifiyarsa kaga ko ba mahaifiya ba matar mahaifi wanda ba ita ta haife ka ba aurenta a shara'ance hukuncin kisa ne to ina ga mutum ya auri mahaifiyarsa wadda ta haife shi to zina na da muni bangarori har saba'in da uku mafi sauki mafi ɗan dama dama mafi ɗan dama dama a ciki shine kamar mutum ya auri mahaifiyarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi al-Imam al-Hakim ya ce arriba salasatun wa sab'una baba aisarha mithlu an yankiha ar-rajulu ummuhu riba na da kofofi fuskoki bangarori rassa saba'in da uku mafi sauƙi da sassauci shine kamar mutum ya auri mahaifiyarsa. riba na jawo talauci ga ɗaiɗaikun mutane da al'umma baki ɗaya domin al'imamu ibn maja ya rawaita hadisi banza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce arriba wa in kasura fa inna aqibatahu tasiru ila kullin riba ko da an ci da yawa an ga dukiya ta taru da yawa da yawan gaske amma ta riba ƙarshe talauci za a koma mun ga abin da ya faru a amerika shekara ta dubu biyu da bakwai mun ga abin da ya faru a ingila shekara ta dubu biyu da takwas mun ga abin da ya faru a ƙasashe da yawan gaske shi yasa ƙasashe irin su japan suka ɗauki matakin cewa harka dai ta musanya ko kuma harka ta bashin banki su a kai ga ba a biyan kwandala da sunan kuɗin ruwa zero interest ina jin a yanzu ɗin nan suna ko wanne ne ko 2% na interest suna kokari daga nan zuwa shekara ta 2020 ya zama zero interest domin ko da a wajen masana tattalin arziki yan boko wanda ba musulmi ba su ma da alaka da musuluncin sun yadda da su cewa al'umma ko tattalin arzikin ƙasa yana bunƙasa ne kai makulan bunƙasa in ya zama to ba a biyan kuɗin ruwa wannan shine ainihin ra'ayin keynes wanda daga nan ne aka samu keynesian theory a economics keynes na ganin tattalin arzikin ƙasa yana kai optimal equilibrium ne in ya zama zero interest rate wannan tun a da masana sun san wannan sai aka waye gari kuma al'umma wai musulma ko kuma al'umman duniya suna kafafa suna tinkawo suna borokoko da mu'amala ta hanyar kuɗin ruwa riba na daga abubuwan da ke halaka al'umma ma gaba ɗaya domin al'imam al-hakim ya rawaita hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza zahara zina riba والربا في قرية فقد أحلوا yin azabar الله Idan ya تو zina da riba sun yaɗu a cikin al'umma to lallai wannan al'umman ta jawo wa kanta azabar Allah sai yasa muna gani a yau ai da ma a cikin wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi ya ce idza tabayatum bil ina وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ظلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم كما دعا الإمام أبو داود يرويته إذا تبايعتم بالإينا إينا نوعين نربا yana daga nau'in kasuwanci da aka hana wanda riba ke shiga cikinsa sai ya shi ne farkon abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗi cewa idan an yi kaza an yi kaza an yi kaza ya faɗi abubuwa guda uku to lallai ne Allah zai saukar da kaskanci ga al'umma ba kuma za su iya ɗauke maka su wannan kaskancin ba sai sun koma zuwa ga hanyar Allah riba na da illoli da yawa ga wanda ke mu'amala da ita domin riba na haifar da mummunan ɗabi'a da sanya mutum ya zama bawan dukiya wanda bai da tausayi a cikin al'umma gaba ɗaya za a tayar da mai cin riba kamar mahaukaci a ranar kiyama hasara na aukawa cikin dukiyar da aka cakuɗa da riba mun sha ganin wannan akwai wani wanda yake gaya mani ni da shi yake gaya mani saboda ya yi mu'amala da riba kwarai da gaske babban mutum ne a wancan lokaci domin md md na bankuna ma gidansa sukan je su kalaci da safe saboda matsayinsa da irin mu'amalar da yake da su sai da aka ba gari ya koma buzu ba abin da ya mallaka sai bana ba harka kwara daya tsohuwa tana tafiya tana rawa akan hanya ita kadai ya mallaka a duniya yake ce min wallahi wallahi shi ya ƙara gaskata maganar Allah ta'ala da maganar manzo Allah sallallahu alaihi cewa komai yawan dukiyar to takan iya komawa wato talauci in ba ta auku an bai auku a duniya ba a lahira tabbas zai auku kuma wallahi a je a sami yan kasuwa a Kano a sami yan kasuwa a Lagos ko Port Harcourt a tambaye su wanda duk suke mu'amala da bankuna ku ji wallahi tallahi wani sisin ko ba za ka san shi ba akwai wani babban mai kuɗi a wata jiha a nan kasar da ya tara iyalinsa gaba ɗaya yana da gida ɗakuna hamsin da yan kai ɗakuna ɗakuna a gidansa hamsin da wani abu gidansa gari guda ya tara iyalinsa gaba ɗaya ya ce wanda da yake son karatu ko nawa ne zan biya mai wanda yake son kaza kowa ya zo domin na mutu kila in za a cire silin gashi na a kirga a matsayin dubban kuɗi ba zan iya biyan bashin da ke kina ba saboda haka duk abin da ke gidan nan da duk abin da na mallaka za a kwashe a biya bashin banki ci saboda haka ku ci tun yanzu wannan ba wai ji wacce ta faɗi bane ni na san ma mutum illa ta hudu rubana jawo yaki da Allah tabaraka wa ta'ala da manzansa illa ta biyar riba na daga cikin abubuwan da ke halakarwa na shida aibin riba ya fi zina sau talatin da shida kuma ya fi munin auren mahaifiya illar riba ta bakwai ga da yake mu'amala da ita ba a karɓar sadakar da aka yi daga dukiyar riba ko ba a karɓar addu'ar wanda ke cin riba kaga wannan musiba har ina ka ba da sadaka oho don ka sa a je aikin haji oho ka yi sadaka oho ka yi zakka da dukiyar riba oho kai addu'a a banza ta ga wannan musiba ai ta yawa riba na da illoli ga al'umma domin daga cikin illolin riba akwai sanya lalaci da ɗabi'ar san cin bagas a cikin al'umma kowa ba zai so aiki ba ga abin da za ka yi akwai wani banki da aka buɗe a shekarar 1992 1992 a nan arewa amma daga lagos ne amma wato branch na farko a 1992 aka buɗe shi ba zan faɗi sunan banki ba a wannan lokaci ya zo da salo wajen shekaran 1994 zuwa da biyar 94 zuwa 95 yana kokarin samun karbuwa idan ku ya je da miliyan biyu a kan zai ajiye a fixed deposit a biya shi interest za a karba za a biya shi kashi 30 30% a matsayin interest har 40 sun bada to ba nan ne abin ba idan aka ba mutum 30% na ainihin misali mu ce miliyan uku aka bayi 30% a cikin miliyan uku sai ya zamanto an ba shi kudin kai tsaye yana so maimakon sai ma lokacin ya yi wata uku ne wata shida ne shekara ɗaya sai a ba shi abin da kira off sai a ba shi idan aka ba shi wannan kudin ruwan in yana so sai ya bukin kudin ruwan shi ma ya sa shi ajiya a kan ainihin kashi 25 interest ko kuma 30% interest sakan bukin kenan sai ya ba da wannan riban sai a yi masa bukin sai a ba shi interest 25 ne 30% ne gwargwar da aka yi sai a ba shi kudin in yana so sai ya sad bukin wannan kudin ruwan mataki na biyu sai ya zama shi ma ya ajiye sai a ba shi kudin ruwan sai tafi da shi gida kage yana da ajiya guda uku ajiyan farko miliyan uku ajiya ta biyu kilo dubu ɗari uku ko dubu ɗari biyar gwargwadon yadda aka yi nan farko ajiya ta hudu ai ta uku kila dubu ɗari da ashirin ko kuma dubu hamsin ko dubu saba'in koya ne sannan shi riban mataki na uku da shi zai tafi gida kaga wannan musiba tana da yawan gaske kuma wannan abin ƙarya ne wai yanzu shi din nan mai miliyan uku ana cewa yana da ajiyar kwatankwacin miliyan kusan kudu a wurin bayan sa miliyan uku ne kuma ya tafi da dan wani abu gida da zai ci goro kaga wannan ai rayuwar ƙarya ce dole a samu matsala shi yasa shekarar 1998 aka samu rushewar bankuna da yawa aka zo 2000 aka samu rushewar bankuna aka fito da universal banking ba a samu biyan bukata ba aka zo 2004 bankuna da yana da matsala aka yi consolidation aka ta an magance 2007 banki ɗaya bingire 2008 banki ɗaya samu sassara 2009 banki takwas suka shiga cikin matsala aka zo aka nemi a rika wasu wasu aka kama yan su aka canza musu wasu aka kashe dungurutun kuɗi kamar yadda na bayani kusan naira tiriliyan biyu da ɗigo bakwai a Najeriya naira tiriliyan biyu da dugo bakwai domin a ceto bankuna a ceto manya-manyan cibiyon hada-hada ta dukiya aka wato ceto bankuna takwas aka biya non-performing loan ta hanyar kamfanin ancom aka kuma ainihin wato yi aka jaddada jari aka yi capitalizing bridge banks guda uku wanda yanka ka haɗa kuɗin kamar yadda muka lissafi ya kai kwatankwacin naira tiriliyan biyu da kusan ɗigo shida ko ɗigo bakwai duk da kuɗin al'ummar Najeriya to ina tattalin arziki zai zauna ba dole a samu matsala ba dole ne a samu rikici da yawan gaske saboda haka wannan na daga cikin matsala sai sa lalaci da dabi'a san cin bagas a cikin al'umma da kuma wato san a samu kuɗi ba tare da an aiki ba da san kuɗi ya karu ba tare da an sa kuɗi ya zama ya yi aikinsa ba menene babban aikin kuɗi a duniya shine medium of exchange shine babban aikinsa medium of exchange shine babban aikin kuɗi kuɗi yana buƙatar abu biyu ne na farko ya samu karɓo acceptability wanda a duk cikin wato ausaf na kuɗi mafi girma karasarisu da kan ce na kuɗi abin da ya fi girma gaba ɗaya fi ƙarfi ne acceptability in ba karɓe shi a matsayin kuɗi ba aikin banza ne shi yasa zai zama abin mamaki wani ya ce wai naira ba da ba a ciki bayan al'umma ta karɓa za a iya siyan gida za a iya biyan sadaki a sadu da mace bayan an biya sadakinta za a biya zaka za a ce wani na da dukiya ya mallaki fili ya mallaki gida ya mallaki kaza ya mallaki kaza duk da naira nan za a yanke mu mutum hannu ko a ɗaure shi saboda ya sata sannan wannan abin a ce ba zakka ai wannan ya zama angul da kan zabo ai wannan hikima dai bata ma ga haka ballantana ilimi hikima ba za ta ba da wannan ba ballantana hakikanin ilimin da za a yi shi a tantance saboda haka da zarar aka samu kuɗi an karɓe shi ya zama abin ainihin wato masarufi sai aikinsa mafi girma shine medium of exchange ya zama shine ɗan tsakani wanda za a saya a saida wannan su ne abu biyu da kuɗi ke bukata a duniya da zara aka ce a ah, wai shi shine commodity shi kansa kudin trading commodity ne ka ba da daya a baka biyu shi nan duniya ta samu matsala yana daga illar da ga al'umma cewa yana daga dalilin aukuwar azaba a cikin al'umma kuma yana daga dalilin wani tattalin arzikin kasa yana jawo rashin aikin yi a cikin al'umma saboda don kowa tattar kuɗin ya kai banki ya damfari bai kafa masana'antu ba bai yi gidan fiyo wata ba bai yi gidan burodi ba bai yi kaza bai yi kaza ba to ina mutane za su samu aikin yi gwamnati kuma ta samu da kuɗi ba eh, aiki ga kowa ba ka kaddara mata ce za su samu ita kanta mata ɗauki nata kuɗin ta kai banki in ba daga ba da aka sa dokan ba a yadda a ba da interest a public abin da government funds ba ai da su ma manyan ma'aikata daraktoci sai su je su sa kuɗi biliyan kaza ya yi wata shida kaga sun kuɗin ce lokaci dare guda Allah kan yi bature ji bahaushe karasa inda ya samu ya ji ya ci kuɗin riba riba na cutarwa ga al'umma kasancewar duk bashin da riba ta shiga a ɗaiɗaikun mutane ne 'yan kasuwa ko hukuma illar na koma ne ga al'umma yanzu wannan bankuna da suka samu taɓarɓarewa mun bayyana cewa da aka samu taɓarɓarewar tattalin arziki na duniya global financial crisis na shekarar 2007 sai da aka kashe kuɗi a duniyan nan wuri na gugan wuri dalan amurka tiriliyan goma sha ɗaya da ɗigo bakwai tiriliyan sha ɗaya da ɗigo bakwai saboda allah ka kaddara wannan kuɗin za a ajiye shi ne a ta lodawa sama sai ya karo inda rana take don an kashe akan ceto wasu wanda suka jama kansu suka saba wa Allah suka kuma ja mana bala'i rubana haifar da koma baya ga al'ummar musulmai na duniya domin kowa ya sani su waye wai suke karfafa al'amarin riban ne yahudawa ne isra'ila kasar isra'ila ne ba wasu bane su kansu amurkan ma an zo musu wato kasar ta zama ita isra'ila ta zama musu alakakai ne ta zama musu alakakai su kansu suna rayuwa ne a cikin ainihin wato talauci wato a cikin bashi ina jin duk duniya ba wanda bashin da ake bin a duniya ya kai kasar amurka amma saboda wata su kila tsarin gwamnatin su da wawa akwai dan kamantawa da dan kiyaye waɗansu abubuwa sai zama ba a ganewa amma mun ga kowa cikin zama cikin bashi a duniya baki daya duk kudin na fanka mace domin daga dai derivatives ne a ciniki na bogi wanda babu kudin kamar da muka ambata a shekarar 2008 derivatives kimar derivatives nan amurka kawai ya kai dalar amurka tiriliyan 700 da yan kai a yayin da gdp na duniya gaba ɗaya duniya a wannan shekarar tiriliyan 60 ne da digo shida amma derivative wanda kuɗi ne na ƙarya ba a gan shi ba ba a san yadda ake da shi ba ba a saya ba ba a saida ba a san mai saida mai saida ba amma tiriliyan amurka wato dalar amurka har 740 da wani abu kaga duk wannan dole kasa ta samu matsala abu na ƙarshe Shi ne ko shakka babu riba tana jawo kiyayya da gaba tsakanin mutane domin tun da dai abu ne da ya saba wa Allah to dole ne a samu matsala me yi yana samun ci gaba wanda kuma ba yi da shi ba a kawo kuɗin an sa a cikin masana'antu da abubuwan da za a samu amfani al'umma samu aiki ba yana ganin kullum kana ci gaba bai ma san me kake ka samu kuɗin ba dole kiyayya ta shiga dole mugun fata ya shiga dole ta fatan Allah ya sa masifa ta auku gare ka duk irin waɗannan na daga cikin abubuwan da ke aukuwa a cikin al'umma zaka yan uwa sai mu duba mu gani ko shakka babu tattalin arzikin Najeriya wanda da shi muka fara mun yi bayanin halin da yake ciki na zazzabi wato economic recession mun ambaci ma'anarsa mun ambaci ma'aunai mun ambaci alamomin da ke ake sa yake sa a gane cewa ana cikin economic recession a duniya ko kuma a kasa wanda mun ambaci abubuwa guda tara wanda ko muka ce dukkan su sun tabbata a Najeriya don haka ko shakka babu Najeriya cikin economic recession mu kuma ce ba jiya ne ba ba shekaran jiya ba ba kuma bara bane ba kuma hawa mulkin buhari bane tuntuni akwai economic recession illa iyaka bai bayyana ba saboda an ta kokarin rufawa ana ta ƙara sai da ainihin danyen mai ana ta jibin shi ana fita da shi ana kuma buga dala ana siyan dala da kuɗin najeriya ba ƙaƙƙautawa sannan ana ainihin wato tsatso a wato reserve ɗinmu saboda haka zai zama ba a gane mutane da dama ba su iya gane cewa ana cikin economic recession ba to da zaran aka zo kuwa aka zo da waɗansu 'yan tsare-tsare wanda wani tsare-tsaren za ka suna da tsanani sun tsananta wa al'umma kamar yadda muke cikin su akwai wasu tsare-tsare na gwamnati wanda yake ko da yake kila za mu muna da kyakkyawan zato cewa akwai kyakkyawan manufa ciki amma kuma kila lokacin su bai yi ba ko kuma yadda aka zo da su an zo da su a gungunce wanda kamar ni wanda yake gwargwado yana fannin da ya shafi irin wannan sanin tsarin tattalin arziki da kuma lissafe-lissafe ya kamata a ce inda ilimin da ni aka koya man ne da kuma nake ke ko da ɗalibai a matakai tun daga diploma har digirin digirgir to ya kamata irin-irin wanda yake da gwargwadon wannan ilimin zai iya fahimta cewa akwai waɗansu policies wanda ko dai lokacin su bai yi ba ko kuma yadda aka zo da su ba haka ya kamata a zo da su ba saboda in an zo da su ba za a samu abin da kira kushinin effect ba a ƙarshe al'umma dole tsantsana kudin su duk da cewa dole sai an yi tadhiya an sadaukar amma dai ana cikin halin ni'asu dangane da tattalin arziki wanda kuma ba yau aka fara ba amma abin ya fi bayyana musamman saboda karyewar farashin danyen mai na duniya alhamdulillah ya dan fara dagowa muna sa ran in dai abubuwa sun kyautatu al'umma su dan numfasa a dan sarara a samu saukin abubuwa ina roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka Allah ya tsare mu daga riba da sharri riba da illolin riba kuma Allah ya nisantar da mu daga dukkan abin da yake akwai riba a cikin sa Allah ya kyautata al'amarinmu ya kuma inganta tattalin arzikinmu na ƙasa Allah ta'ala ya fitar da ƙasarmu da sauran ƙasashe daga cikin wannan mummunan hali domin a ƙasashen da ba na musulmi ba in ta da tattalin arziki ya same su musamman ma zazzaɓe shi recession kenan hatta ƙasashen musulmi tunda dai dole ku yi mu'amala da wasu daga cikin su ai ku ma sai kun nan kuɗin ku abubuwa duka za su lalace ga naira mai ta zamanto kamar hankiti don muke da mu koma yadda ƙasar a ƙasar ƙasar tauki ta samu kanta kafin shekara ta 2001 kasar toki kudinta mai suna lira sai da aka waye gari ya zama tishu paper ma fi daraja domin burodin da za a ci a gidanka mutum ɗaya da matarsa da ya'ya hudu sai ya kashe wuri na gugan wuri lira dubu goma burodi ɗaya lira dubu goma mota corolla a wannan shekara ta dubu ta 1999 eh, ana saida ta lira biliyan 32 lira biliyan 32 kudin mota daya kaga abu ya zama to tushin beba tushin beba abin daraja gane sun samu kwatankwacin wannan su ma kafin su toke abin da suka yi sun rage ainihin kimar kudin a wajen lissafi suka cire zero guda biyar suka redenominating wanda kuma alhamdulillah shekara goma bayan nan sai da suka zama su ne na shida a karfin tattalin arziki na turai gaba daya suka zamanto na goma sha shida a shekara ta dubu da goma sha ɗaya a tattalin arziki na duniya baki ɗaya a 2016 ɗin nan ina jin ba su wuce na goma sha uku ko sha hudu ba su ƙasar turkiya don allah ya taimake sun gano bakin zara ghana su kuma sun samu matsala su ma cd ɗinsu ya lalace ya lalace ta barbare suka cire zero hudu a lissafi suka nominatin suka cire zero hudu naira dubu a cd dubu goma ya koma cd ɗaya saboda haka a shekarar 2008 2008 cd ɗaya daidai ke da dala ɗaya cd biyu dala biyu amma a shekara ta 2011 cd ɗaya wato cd uku dala ɗaya a shekara ta 2013 sai dai koma cd bakwai dala ɗaya a shekara ta 2015 an ce mun damban ban je ba a wannan shekarar an ce abin ya ƙara taɓarɓarewa yanzu ma abin ya ƙara lalacewa to amma dai halin da muke ciki ba ma fatan namu ya kai ga haka muna roƙon Allah ta'ala ya tsaida mana da wannan musiba kuma Allah ya taimake mu ya azurta mu da halal ina godiya ga su jagororin wannan masallaci da suka ga dacewar a zo a gabatar da ɗan wani abu wanda ke da alaƙa da riba da ta da zazzabin tattalin arziki na ƙasarmu Najeriya Allah ta'ala ya saka masa alkhairi duk masu taimakawa don gudanar da waɗannan abubuwa Allah ta'ala ya saka musu alkhairi Allah kuma ya mana gamdakatar subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh